وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul zumar karatunmu na jiya mun kwana karshen aya ta 67 bayanai da Allah subhanahu wata'ala yayi game da abin da ya shafi taskokin sammai da ƙasai, duka na ga Allah shi kaɗansa. ba wanda yake iya bayarwa ko ya hana idan ba Allah ba ba wanda yake da mallakar rayarwa ko kashewa idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ya yi wahayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya yi wahayi ma dukkan annabawa da suka zo kafinsa cewa duk wadda ya yi shirka da Allah to aikinsa zai baci kuma zai zama daga cikin waɗanda suka yi asara mafi muni mafi munin abinda mutum zai aikata ya lalace ya ɗaiɗaice shi ne tarayya ma Allah ka guji shirka da Allah idan mutum ya mutu akan shirka Allah baya yafe mishi

Allah maɗaukakin sarki ya ce wa nufi su an yi busa a cikin kaho ma'ana za a yi busa a cikin kaho saboda tabbacin busan ba kokonto a kansa Allah sai an riga an yi shi me sa saboda za a yi shi wani fikatin suri Allah ya ce za a yi busa a cikin ƙaho fasa'ika man ma wace wa man fil ardi dukkan abin da ke cikin samai da ƙasai Allah ya ce zai faɗi ya mace illa man sha Allah sai wadda Allah ya ga dama shine kawai abin ba zai shafe shi wannan busa shine busa da za a yi na tashin duniya shi ne busa da za a yi na tashin duniya wa nufika fi suri Allah ya ce za a yi busa a cikin kaho fasa'ika man fi samawati wa man fil ardi dukkan halittun da ke cikin sammai da kasai Allah ya ce za su halaka illa man sha Allah sai wadda Allah ya ga dama ya toge sun manufi ka fihi ukura sannan sai a sake busa na biyu a ciki fa idza hum qiyamun yanzurun Allah ya ce ga bayi a tsaye ana ta waige-waige ana jiran mai zai baya wannan ita ce ranar alkiyar ita ce wani mafi girma da ɗan adam ke fuskanta ita ce waƙa'atil iza waƙa'atil ita ce alƙari'a Allah ya ce mai ta da hankali mai bugun zuciya wa ma a dara balƙari'a Allah ce mai sanar da kai wannan mai dukan zuciya mai ta hankali yau mai kunun nasu karfara shi mabasus ranar da mutane za su zama kamar fari da suka bazu yadda ka ga fari ke tashi haka mutane za su tumbatsa wannan bai ina zai yi ba wannan bai san ina zai yi ba yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankalin bayi wurare da yawa a cikin alkur'ani game da wannan rana mafi girman abin da ke gaba gare ka a rayuwa shine ranar tashin duniya mafi girman abin da ke gabanka a rayuwa shine haduwa da wannan rana na tashin albiyar Allah ya ce za a yi busa a cikin kawo wannan busa za a yi shi mutane suna cikin hada-hadansu a suratu yasin Allah ya ce wa ya ƙulu na mata hadar wa'adu in kuntum sadiqi ma yanzu ma الله أكبر فلا يستطيعون توصية ولا إلى Allah ce kafirai suna cewa wai yaushe ne wannan lokaci da aka alkawarta mana zai zo na tashin alkiyama in kuntum sadiqin idan abin da kuke kai ko kuke faɗa ko musulmai gaskiya ne Allah ce ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ba abin da suke jira su ji sai wata tsawa guda ɗaya busa da za a yi na tashin duniya ta akuzuhun Allah ce za ta afko musu wa hum ya kisimun Allah ce suna cikin hada-hadansu za a busa ƙahun tashin alkiyama wani ya sayi kaya ana rubuta rafi ba a gama ba za a yi tashin alƙiyar za a yi tashin duniya wani alƙalin yana kotunsa yana ƙoƙarin yanke hukunci wannan hukuncin sai dai a ƙara sata a babban kotu za a busa ƙahon tashin duniya wani yana ɗakin karuwa ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan Allah yake ba abinda mutane suke jira sai wata tsawa guda shine busan tashin alkiyama ta akhubuhum da za ta afko musu wa hum yakisimun Allah ke suna cikin kusuma wani ya saci mashin wallahi bai sauka akan mashin din ba za a kura kahun tashin alkiyama shine wa hum na fala yastati'una tawsiyatan Allah ke idan aka yi busan mutane ba za su samu damar ba da wasiya ba wala ila ahalihim yarji'un kuma ba za su samu daman dawowa zuwa ga iyalansu ba wani yana kasuwa ya je tifani za a yi tashin alkiyama daga can zai wuce wata ta tafi anguwa kafin ta dawo ɗakin mijinta za a busa ƙahon tashin alƙiyama daga can za ta mutu fala yastati'una tawsiyatan Allah ce ba za su samu damar koyin wasiya ba wala ila ahlihim yarji'un Allah ce kuma ba za su samu daman dawowa zuwa ga iyalansu ba wannan busa na farko da za a busa a wannan busa ne duniyar take rikicewa yanayin yanayinta yake jirkita idan aka yi wannan busa abubuwa da yawa za su faru sama za ta hau tsatsagewa duwatsu za su hau narkewa abubuwa da yawa za su faru shine idza waqa'atil waqi'a Allah ya ce idan mai afkuwa ta afku wannan mai afkuwa ita ce ranar alkiyama laisa li waqa'atiha kadhiba ay laisa li waqa'atiha nafsun kadhiba Allah ya ce a ranan waɗanda suke karyata wa ma Allah ya ce ba za su karyata ba khafidatur rafi'a wata irin rana ce da take ƙasƙantar da waɗansu ta ɗaukaka darajar waɗansu wani daga ran da aka yi tashin alkiyama ya zam ƙasƙantacce ƙantacce, wadda da a duniya su suke ce a yi ayi ko a bari a bari wani daga inda aka yi tashin alkiyama ya zam yallaɓoi wadda da a duniya kuma shi ba kowa bane kafidatun rafiya. Allah yace rana ce da take kaskantar da waɗansu, ta ɗaukaka waɗansu. sai Allah yace idza rujjatil ardu rajja idan aka girgiza ƙasa, girgizawa shine ma'anar idza zulzilatil ardu zilzala haka ƙasan za ta hau jijjiga ta hau faffashewa ta hau tsatsagewa wa bustatil jibalu basa za a markaɗe a niƙe duwatsu niƙewa waɗannan duwatsu da kake gani ranar alkiyama yadda ka ga kankara yake melting haka za su yi ta narkewa har su yi balan su yi daidai da ka أكبر Allah ya ce wa tarar jibala za ka ga dutse ta sabu ha jami'atar Allah ce kai sai ka ɗauka a sandare yake yadda ka san shi a yanzu za ka ɗauka za a iya zuwa a taka shi a hau yana tsaye ne yana kafin ne wahiyar ta murru marar sahab Allah ya ce alhalin suna narkewa ne irin yadda suna shuɗewa ne irin yadda gajimare ke fajewa shine wa bustatil jibalu bas wataral jibala Allah ya ce za ka ga duwatsu ta hasabu ha jamidatan kai ne karatu ko sauraron karatu Allah ce sai ka ɗauka a sandaransu suke a tsayensu suke yadda ka saba da su wahiyar ta murru marar sahaba Allah ce shuɗewa suke yadda gajimare ke shuɗewa haka sai sun daidaita da ƙasa ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا yas'alunaka anil jibali Allah ke suna tambayin ka game da duwatsu yayi da ayi da su ranar alkiyama Allah ce fa qul yansifuha rabbi nasfa ubangiji na zai sheke su shekewa fa yadharuha qa'an safsafa Allah sai ya bar su wajen da suke ya zamfa ani dandalani la tara siyaqi wajen wala amta babu kwana babu tudu babu ganga fakanat haba'an mumbasa sai ya zama kawai yadda ga kura yadda kura ke tashi haka dutse zai narke ya kaɗe ya wasu da waɗannan abubuwa su ne za su yi ta faruwa a wannan ranar abu kaza ya faru abu kaza na faruwa abu kaza na faruwa yanayi a can za a tattara bayi gaba ɗayansu a tsayi da su a farfajiyar kiyama Allah sai ce a fita harkar su mutane za su tsaya a kan kafansu shekarar dubu hamsin ba wadda aka ce mishi komai. kamsin alfatar shekara dubu hamsin ba awa hamsin ba ba kwana hamsin ba ba wata hamsin ba ba shekara hamsin kamar yadda muka faɗa wurare da yawa Allah za ga yana an karar da kai wannan ranar in ta ɓaci in ta ɓaci maka a wannan ranar ba wani abu da ya taɓa ɓaci maka a duniya irin da wani ku Allah sai kira ta a ƙwamatul kubra idza ja'at tammatul kubra Allah ya idan uwar masifu ta zo alkiyama kenan duk wani yaƙi da ka taɓa ji an yi a duniya wannan yakin bai wuce irin wasan da yara suke yi akan kara da sunan suna yaki yaki ba abamatul kubra Allah kira ta uwar masifu duk masifar da ka taba gani a duniya wasan yara ne in aka hada shi da abun da zai faru ranar alkiyama abamatul kubra to mutane suna tsaye annabi ya sifanta yadda za a matso da rana ƙwaƙwalen waɗansu suna tafarfata zuba ya sha kan kowa annabi ya ce idan waje ya yi waje hadisin al'imam bukari da muslim mutane da kansu sai su yi shawara sai ba ya kamata mu je mu nemi manzannin allah su shiga cikin wannan al'amarin a nema mana ceto abin Allah Allah ya mana hisabi a kai mu masaukan mu da wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a za su ɗunguma su je su samu annabi adam alaihi salatu wa wassalam su yabe shi kai ne Allah ya halicce ka da hannunsa Allah ya ma kaza Allah ya ma kaza Allah ya ma kaza ka dubi yanayi da halin da muke ciki ka je ka nima mana ceto a gurin Allah annabi adam alaihi salatu wassalam sai ce ka gabi ba rabbi inna rabbi gabi ba gasban al-yawm lam yakzab qablahu mislahu wa lam yakzab qabl ba'dahu mislahu yace musu kai yau Allah yayi fushi fushin da bai taba irin sa ba kuma ba zai yi wani irin sa bayan innahu kan nahari an shajarati fa asaitu ni ma yace mun karna ci ce na ci ba zan je ba nafsi nafsi ce ni ma ku bar ni ni fama da kaina izhabu ila gairi zai ce ku je ku samu wani na izhabu ila nuhin zai ce ku je ku samu annabi nu za a dunguma a je a samu annabi nuhu alaihi salatu wassalam kai ne farkon manzo daga cikin manzannin Allah kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza ga irin hali da yanayin da muke ci annabi nuhu zai ce a nafsi ce ku bar ni in ji da kaina izhabu ila gairi izhabu ila ibrahim zai ce ku je zuwa wajen wani na ku je ku samu annabi ibrahim shi ma annabi ibrahim alaihi salatu wasalam za a je a sami shi jama'a a koka mishi ga halin da muke ciki ka nema mana ceto a wajen Allah subhanahu wa ta annabi ibrahim zai ce ni ma ta kaina nake ya ce akwai ƙarerayi guda uku da na yi nima ya ce Allah yau ya yi fushi fushin da bai taɓa irinsa ba kuma bayansa ba zai yi kamansa Allah ya yi fushi masu duk abin da ya hana ake yau duk wadda suke yin gasu sun zo karuwai gasu nan sun iso yan maɗigo gasu sun iso yan luwaɗi gasu sun iso yan kidnafin su masu sun iso masu fashi da makami sun iso masu satar dukiyar jama'a sun shigo bokaye sun iso waɗanda yan bidi'a da kowa an su zai ce akwai ƙarirayi guda uku da ɗaya ni ma yau ta kai na nake ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ya ce wannan ƙarya fa da annabi ibrahim yake cewa yayi yayi su ne guda biyu daga ciki don kare addinin Allah ƙaryan da ya ce yayi na farkon za a tafi bautan gumaka ne da shi sai ce ba shi da lafiya فنظر نظرة في النجوم فقال إني سكين ana tafiya sai ya daga kai ya kalli sama sai ce musu ba da lafiya zan koma to wannan maganan da ya faɗa ya ce ba shi da lafiya bayan lafiyar kalau ya shi ma yana tsoron wannan maganan a ranar gaskiya don Allah don Allah ka duba annabi ibrahim yana cikin ulul azmi na sannan khalil wa taqaddama Allah ibrahim khalila amma yake nafsi nafsi na biyu gumaka sassara ya sassara

فأتوا به على dama sai da yi rantsuwa wa tallahi la akidan na asamakum sai da yi rantsi da Allah yace zan ga bayan waɗannan gumakan duk lokacin da aka wayi gari ba su nan yace sassara su lokacin da suka dawo suka ga gumakan su guntu guntu an daddasa su kalu suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min az-zalimin wa ya aikata wannan mummunan aikin wa ababen bautan tabbas yana daga cikin azzalimin qalu sai suka ce mishi sami'na fatan yakuruhum tabbas mun ji wani matashi yana aibata su yana sukan su yukalu lahu ibrahim ana ce mai ibrahim qalu sai suka ce fa'tu bihi ala ayyumin nasi ku je ku zo da shi a gaban mutane la'allahum yashhadun don su zama shaida kar su ce an zalunce shi lokacin da aka zo da annabi ibrahim kalu suka ce mishi a anta fa'alta haza bi alihatina ya ibrahim yanzu kai ne ka aikata wannan aikin wa ababen bautunmu ya ibrahim kala sai ce musu bal kabiru kabiruhum haza yace a wannan babban sun da shi ba a tsara shi ba shi ya sassara su fas'aluhum ku tambaye su in kanu yamligun in suna magana dama da ya tsara ya bar babban ya ce to wannan ce mishi da aka yi kai ka tsara ya ce ba shi ya tsara ba ya ce yana tsoron magana a gaban Allah na uku matarsa ce na Saratu? haɗuwarsu da wani azalimin mai mulki wadda yakan kwace duk matar da ya gata mishi aka je aka tsegunta mishi cewa ga annabi ibrahim ya zo da wata mata kyakkyawa kaza kaza kaza ya kira annabi ibrahim aka tambaye shi ne alakar ka da ita ce yar uwata ce maimakon ya ce mata ta ce wannan ba shi ne karya ukun da yake nasti nasti a kansa don Allah ba za ka kalli ƙaryen da kake ka kalli irin ƙaryen da kake izhabu ila gairi zai ce ku je zuwa ga wani na izhabu ila musa zai ce ku je ku samu annabi musa alaihi salatu wasu da a je a samu annabi musa a yi mishi jinjina kai manzo ne na Allah Allah ya yi magana da kai kai tsaye kaza kaza kaza kaza annabi musu zai ce a izhabu ila isa ibn maryam ku je ku samu annabi isa ɗan na maryam za a je a same shi annabi isa alaihi salatu wassalam ya ce kar ku tsaya kuna bata lokacin ku in kuna so a warware matsalar kuje wajen annabi Muhammad. sayyid waladi adam sayyid waladi adam annabi ana zuwa a sami shi zai ce ana la zai je faɗi gaba ga al'arshi yayyabo da jinjina da Allah ya ce Allah zai buɗa min waɗansu kalmomin da ba a taɓa buɗa wani ba ya buɗe godiya ba Allah ce ce mishi kaɗa da kanka tambayi abin da kake so a baka nemi to za a baka annabi sai ce ummati ummati Allah ce ce mishi akwai waɗanda a al'ummar ka za su shiga aljanna ba a zaba ba ke zaɓe Allah ka samu a cikin su sai ce to akwai ƙofofin aljanna na jefin dama a je a shiga da su kafin a zo a fara yi a je a shiga da su aljanna amin ta ƙofofin dama su da su shiga aljannan dama babu lissafi babu azaba Allah ya fi mana kai Allah ya lullube mu da rahmat shi kenan sai a je a buka sabu na mutane za a shirya komai da komai Allah zai zo

ga mala'iku sahu sahu an yi wani irin sahu a filin alkiyama ba wadda kake bukatar sai ka ɗan daga ka yi tsagirgir kafin ka gani kowa yana fi kowa yana fi daga cikin abin da za a fara Allah zai ma mutane bayani. Walakar ji itimu na furada kamar kalagana kuma awwala marra. Allah zai ma mutane walakar jitu muna furada Allah zai ce gashi kun zo mana dai daya kuma empty tsura yadda ka ga ake aihuwan jariri ai kaga dai yadda yake zuwa to haka mutum zai koma zuwa ka ba canji annabi ya ce ba kaciya ba komi yadda mutum ya zo haka zai koma duk abin da ka tara a duniya a nan ka zane shi a nan da ka bai shi walakar na furada Allah zai ce gashi kun zo tsura kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halice ku a karon farko wa taraktum ma wara a zuhuri kun bar duk abin da muka baku a bayan ku a rayuwar duniya wa ma a ma'akum shifa'a'akum alladhina za'amtum annakum fikum shuraka sannan ba mu ga abokan tarayyar da kuka sa ma Allah a matsayin masu ceton ku wanda kuke zato za su cece ku ba Allah ce ba mu gan ku tare da su laqad taqatta'a bainakum Allah ce alaka ta yake tsakanin ku wa dalla ankum ma kuntum taftarun tatasumun Allah ce alaka ta yi duk abin da kuke wa ya bace kariya ne dama ba gaskiya ba to in ba shirme da rashin hankali ba man sayir ka nafsi abukari da muslim annabi adamu yana nafsi nafsi annabi ibrahim yana nafsi nafsi annabi nuhu yana nafsi nafsi annabi musa annabi isa yana nafsi nafsi a ce maka wai akwai wani da zai kama hannunka wai ku wuce a ranar alƙiyar ba ƙarya yake waɗannan duka da aka ambato banda annabi adam alaihi salatu salam su ne ulul azmi min ar-rusul a cikin manzanni ma su ne mafiya daraja a gun Allah al-qiyama ai ta wuce duniya ta wuce duniya yadda muka ambata ceto gaskiya ne hatta salihan bayi za su yi ceto amma dai wai wani haka kawai zai yi ya ya wuce da kai abamana abamana ai wannan in ka tuno haka ma zai faru to ba ma alkiyama ba ce rana wallahi ba ma alkiyama ba ce ba ma alkiyama ba ce alkiyama wasa ce to Allah sai ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi alkitab wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi alkitab wa ji'a al-nabiyyin wash-shuhada ashraqatil ardu bi nuri rabbiha lokacin da ubangiji ya zo hisabi wa bayi duka kasafe ne ta haske da hasken ubangiji Allah ya ce wa wuri alkita sai a kawo littattafai na ayyukan bayi sai kuma a ajiye su kowa da fayil ɗin za a mai tsari kowa za a kawo fayil ɗinsa kowane ɗayanmu kowane mu akwai mala'iku da suke rubutu a kan ma yalfizu min kaunin illa da daidai rakibun haki ba wani furci da mai furtawa zai furta face rakibun ati sun cike wannan kalmar sun rubuta aikin da Allah ya ba su a kanka su bi ka duk inda kake su ɗauko mai kace ko mai ka aikata wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur وكل صغير وكبير wa kullu shay'in fa'aluhu duk abin da bayi suka aikata fi zubur yana cikin littafi wa kullu sagirin wa kabirin duk wani karni da babban aiki mustafar yana nan sadara sadara a rubuta shi ka da aikinka so duk karka bata lokacinka wani ya ganka wani bai ganka ba shi wani bai da littafin rubuta aikinka waɗanda aka ce su rubuta duk inda ka sa kafa hiran da kake yi da wacce kake tare da ita duk abin da kuke faɗa suna rubuta duk abin waya kake duk abin da ka faɗa sun rubuta duk abin da ya faɗa an rubuta to za a zo a ajiye da fi. waji'a bin nabiyyi na wa shuhada za a zo da annabawa da al'ummomi da za su ba da shaida duka za su fi sofi ne wa ƙudu ya bai na hulmin haka Allah ce za a yi hukunci tsakanin bayi da adalci wa hum la yuzlamun Allah ce ba za a zalunce su idan aka ajiye takardan kowa a gaba ga Allah sannan kowane mutum daya zai zo da mala'iku biyu daya wadda zai taso tsiyarsa wajen misali daya wadda yake rike da littattafan aikinsa wa ma ya alamu jiru da ka illa duk mutum daya zai zo da mala'ika biyu daya ya sa shi a gaba daya yana rike da fayil ɗinka shi ne manan wa kala karinu ku haza ma a ati wa kala karinu wannan mala'ika da ke tare da wannan mutum sai ce ma Allah haza ma a ati ga abin da na tattara na wani komai ya shiga waje abin nabiyin za a zo da annabawa da manzanni duka domin su ma za a tambaye su aikan da aka ba su sun kai aikan فلنسأل الله ونسأل falanat alannan lazina ursila ilayhim Allah ya ce wallahi za mu tambayi waɗanda muka yi aiki gare su walanat alannan mursalin sannan za mu tambayi manzanni kowane manzo idan aka fito da al'ummar za a fara mata hisabi da shi za a fara waɗannan su ne al'ummar zai ce Allah su ne al'ummar abinda na aike ka da shi gunsu ka isar musu zai ce Allah na isar musu nafsi ya tabbata ya tabbata mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam idan aka fito da su aka tambaye su aka tambayi annabi nuhu ka isar da sakon da aka yi ce na isar Allah shi fi shekara 950 yayi yana wa'azi 950 wa na ya <laughs> shekara ɗari ta da hamsin kuma ba irin wa'azin sati sati ba ko wa'azin ƙarshen wata ƙarshen wata in ni da autu ƙauni lailan wa nahara da rana za a yi da daddare za a yi kuma za a yi mantuman kuma za a je a yi na gaba ɗaya idan ya tambayi annabi nuhu annabi nuhu ya ce ya isa sai tambayi al'ummar sai ce annabi nuhu ya zo ya isar muku da sarko annabi sai su kalli annabi nuhu sai ce su zai taɓa ganin shi Allah sai ce ma annabi nuhu to wa zai baka kariya adalci na Allah sai mu al'ummar banzan Allah sai mu ce ma Allah annabi nuhu ya zo ya musu wa'azi sai a yi ta ruwan waɗannan ayoyi ku da har kuka ce mishi la illam tantahi ya nuhu suka ce nuhu idan baka daina wannan wa'azin ba za mu kashe ka to kwace kuma bin zuba فدعا ربه أني مغلوب فانتصر wani rufe annabi nuhu da suka so su ya daga hannu ya ce Allah anni magalubun Allah an yi kalma a kaina an mun yawa Allah an mun taron dangi fantastic Allah ka taimake to kwace kuma rukunin shi wasu hada wadda za su ba da shaidu mala'iku za su ba da shaidu bayin Allah za su ba da shaidu manzanni da annabawa za su ba da shaidu suna suna ba suna suna wani wani za a kira mutum da sunan da in an kira shi ya san shi ake kira haka zai fito daga taron kiyama ya zo ya tsaya kasu da tsaya yau makan ada Allah Allah ini mishi tambayoyi ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالكذب وهم لا يسلمون فإذا جاء رسولهم قضي بينهم Wani kulle ummatin rasul Allah ce kowace al'umma tana da manzo to a filin al'iyama ba al'umman da za a fara mata hisabi sai manzon ya zo ya tsaya fa idza jaa rasulukum idan manzon su ya zo qudiya bainakum bil qisti sai ai hukunci tsakanin su da adalci wa hum la yuzlamun ba za a zalunce su

rabbika saffan Allah ce za a bijirar da mutane a gaba ga Allah cikin sauro laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra Allah ya ce gashi kun dawo mana kamar yadda muka halicce ku a karon farko bal da antum za amtum allan naj'al lakum mawqila Allah ya kun yi zaton ma ba da amsa lokacin da za a tsida ku a filin da kiyama ba don kun karyata wa wudi alkitab Allah ya ce za a ajiye littattafan ayyukan bayi fataral mujirimi na mushfiki na limafi Allah ya za ka ga masu laifi kafirai mujirimai. Allah ya suna firgice suna tsorace limafi daga abin da ke cikin littafi idan aka buɗe littafin mutum shi da kansa zai ɗan leka idan ya leka sai ya ga wani laifi da shi ya mamar ta yayi yanzu irin rayuwar da aka yi a secondary school musamman wadda suka yi bodi yaran mutane da kazar zalinta da yawa ba ka manta ba to don ka manta sai ya wuce don ka manta sai ya wuce wani ka tsarki mai sabulu wani ka karbi abincin, wani ka sa shi kallon kwado babu gaira babu dalili wani ka sa shi ya muka wanki ba da son ransa ba to yanzu don ka manta shi kenan ba da a yi misali ba in ka manta ubangiji da zai ta ba a hasafur lahu wa nasuru Allah ce na kiyaye abun su kuma sun manta shi yasa ka yawaita ne ka yawaita sadakoki ka yawaita tuba ka yawaita addu'a wa bayin Allah to wani fa ba fa wa'ancan da rigingimu yake so ya warware ba yanzu ne yake haka sabbi ba fa irin wancan zai tuna waya ya za a yi ya warware su ba yanzu ne yake haɗa su kashe amin amin wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida wa wudi alkitab fatara almujrimina mushfiqina bima fihi zaka gansu a daga abinda suka gani a cikin littafin wa yaquluna suna cewa ya wailatana mali hadal kitab kai tun ke ga wannan littafin wannan wani irin littafi ne la yughadiru sabiratan wala kabiratan illa a'taha bai barin karami da babban laifi duka gashi ya tattaro su Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira Allah ya ce bayi da su samu abin da suka aikata a halarce wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci kowa za a fara kiran mutane a fara musu hisabi bincike akan ayyukansu awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min amalihi yawm al-qiyamati min amalihi salatu annabi yace abinda za a fara misali akan cikin ayyukan bayi sallah ba an ce a yi sallah a yi azumi a karanta alkur'ani a sada zumunci duk waɗannan ayyukan alkhairi abinda Allah zai fara bincika na ayyukanka sallah inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min amalihi farkon abinda za a fara yi wa bawa hisabi akan saranan al-qiyama salatu sallallahu karka yadda da yin sallah gida karka yadda ka dinga firgi cewa lokacin da kake sallah ka dinga samun kushi lokacin da kake sallah ita ce lamba na daya a wajen misali fa in salaha annabi ce in sallah ta kyau aka zo aka binciki sallah aka samu kaci sallah faƙaɗi aflaha wa anja annabi ya ce ya rabauta ya tsira fasa da idan sallah ta ɓaci faƙaɗi kaba wa kafin annabi ya ce mutum ya yi asara ya tafi in dai baka ci sallah ba ba abin da za ka ci sallah imanin biyu kamar mutum ne zana waye ko ne ko idan bai ci english ko mathematics ba ai ya baka lokacin sa duk abin da ka sin ai bonono ne to sallah ita ce lamba ta daya idan har ka samu pass mark a sallah sauran da a ce su wuce idan baka ci sallah ba annabi ya ba abin da zai motsa wa'in fasadar faƙad haɓa wa kasir in sallah ta ɓaci ta lalace bawa ya yi asara ya taɗi fa'inin ta ƙasa min salatu hishe idan kuma aka samu tsawaya a sallah ya zo ya yi ta sama-sama wani ruku'u bai cika ba wani sujuda bai cika ba bai zo da shi yadda ya kamata ba aka samu tawaya a wani bangare kalar rab sai Allah ya ce mala'iku unzuru halli abdi min tasawwur Allah sai ce ku dubu duba na yana bawa na yana da sallan na tilfili fa kummila biha alfariba sai a dauki nafilan sai Allah ya cikice maka farillan kuma a karbe ta annabi ce duk sauran ayyukan ma haka azumi kana da nafilfil yanzu an samu wani azumi da aka ɗanyi tuntuɓe sai a duba na nafila da kai mai kyau sai a zo a ciki ce maka wannan sai a karkara ka dage da yin tsallonin tsallolin filfili azumin muka na filfili sadakoki bayan ka cire zakka na filfili ayyukan hajji na filfili umuranka na filfili ka duk abin da aka samu matsala akan ɗauko na nafilar a gyara maka farinsa a ciki ce maka shi abinda za a fara itaci kuma a kai awwalu ma yuqda bainan nasi alai addima abinda kuma za a fara shi shine rikici kenan ko shi kuma akan kashe kashe kun gane magana idan an zo kai ai Allah abin da ya halice ka don shi bauta ko ka bauta ma Allah to idan an zo bangaren bauta abinda za a fara bincikan ka shine sallolinka to yanzu idan an gama maganar cikin bauta to yanzu kuma rigingimun da suka faru a duniya bashi zage-zage doke-doke sharri kazafi gulma duk waɗannan abubuwan abinda za a fara ta kansa annabi ya ce abinda ya shafi zub da ce ta kansa za a fara kashe kashe eh, shi ta ko mota ta tsaya ko mota ta tsaya ka roƙi Allah karka zan sanadiyya ta tsaron wani musulmi jama'a mun fahimta jini yana daga cikin waɗanda ake fara zuwa da su filin alkiyama a kansu annabi ce ake fara launcin wuta waɗansu mutane ne guda uku inna awwalan nasu yuqba alayhi yawm al-qiyamah rajulun fi tushhida wadda za a fara kira da su da a fara annabi ce na farko wani mutum ne tushhida da ya shahada a wajen yaki fa bihi za a kawo shi gaba ga Allah a tsaye da shi fa arrafa mun ni'amahu fa arafa Allah zai tunatar da shi duk ni'imomin da ya mishi a rayuwa ya tuna Allah kan fa ma amin tafiya Allah sai ya shi to me kai da wannan ni'imar da na maka kada sai ce ma Allah qataltu fika hatta tushit Allah na yaƙi don daga kalmarka har ni shahada kala karab Allah sai ce mishi ƙarya kake walakin na ta katalta liyukan jari'un yi yaƙi ne don a ce ko ne jarumai ba faƙaddi kuma a duniya an faɗa sun ma'umira bihi fa yi ba alawaci wacce hatta ulfe finna Allah sai umarni a jashi rubuta ciki akan fiskansa aje a jefa shi a wuta wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'an nabiyu sai wani wani daga cikin malamai ya nemi ilimi ya yi ilimi ya sha karatu ya karanta alkur'ani fa uke bihi za a zo da shi gaban Allah fa arrafa hu ni'amahu fa arrafa Allah ya tunatar da shi duk ni'imomin da ya mai ya kuma tuna kana sai Allah ya nishi ba ma'anin tafiya me kai da wannan ni'ima da muka ba kala sai ce ma Allah ta'allamtu al-ilma wa 'allamtu Allah na nemi ilimi Allah na koyar da ilimi wa qara'tu fi al-Qur'an Allah na yi karatun al-Qur'ani duka don kai kala kadabta Allah sai ce kariya walakinnaka ta'allamta al-ilma kana bi ilimi ne bi yuqal alim don a dinga cewa wannan masani ne ne allama ne kasan yana daga cikin masifar da yau aka samu hatta a tsakanin ɗaliban ilimi da malamai za a gabatar da shi shi mai gabatar da shi ɗin ya sani ya dinga ruga shi sunaye shek wane ne allama wane ne menene menene ne za ka yi don kayi karya ka zuga wani malamin shi ne ne allama wasan? Allah sai ce kayi ne don a ce maka masani ne wa qara'atal qur'ana kayi karatun alqur'ani bi yuqal huwa qari don a ce wani makarantun alqur'ani gangara ne faɗalki kuma an faɗa har iya rayuwar ka haka ake gama shek shek shek shek malam malam malam masani masani masani alaramma alaramma alaramma faɗalki ثم أمر به فصيب على وجهه حتى قلت إن الله بيس أجاشي وبيش أكن تكين فأجاي لي باشي ما في مون مصيفة دلاتة فمكان كأشكي كجيكو ينكر أتون أديني بعد الله من طلب العلم الهجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أتكلف الله النار التي دوت بجنة من علم الدين دنيا يكا سادة معلمين a ce shi ma duk da duk kujerar da wani malamin zai zauna shi ma zai zauna duk inda wani zai ce wani abu shi ma zai ce ko ya dinga musu da jahilai ya dinga jahilar da su ilimi ainihin ima ce kasan wani daga inda ya fi ka ilimi to ya rena da ya ce maka ibjiji ya ce maka jaki ya ce maka jahili ya ce maka kaza sai ka samu kuma kai da yake ce maka jakin ka fi babansa ne haka ne ko ba ka ba amma zai iya ce babansa da bigagge ba a gyara da kayya ba a gyara da kayya ana gyara ne don a shirya da mutum kar kana gyara wa mutum kuma haushinsa kake bi kana so ka faɗaɗa ƙarƙashin rashin iliminsa ka gaya mishi bakar magana kasan wani jahilcin daga kansa yake aunawa daga kansa a iliminsa don na kasa da shi jahili ne kun gane mutum daga kansa daga kansa ne ilimi ya tsaya duk wanda ya ga ya fi shi ilimi to sunansa jahili haka ake haka ne in karatun ƙur'ani ne daga kansa ne duk wanda ya ji karatun ƙur'anin sa bai kai nashi ba akwai gyare-gyare to zai ne ya kamata a fara sauraron ƙur'ani ne daga kansa ya sama to shi din ma akwai waɗanda in yi zai gaban su ya karanta ƙur'anin su ma za su ji haka haka ne ko ba haka haka ne ana yi gyara ma kowa amma ana yi ne don neman yardan Allah wa rajul wasa Allahu alaihi wa min asnafil ma da mutumin da Allah ya yalwata mishi arziki ya bashi nau'u'ukan dangin dangin dukiya daban-daban fa uti ya bihi shi ma za a zo shi gaba ga Allah fa wani amaku fa arrafa a tunatar da shi ni'imomin da Allah ya mishi kuma ya tuna kana sama amil tafiya sai a ce mishi to me ka aikata a cikin wannan ilimi a cikin wannan dukiya kala ma tarattu min sabilin tuhibbu an yi mafafiya illa anfaqtu fiha laka zai ce ma Allah ba wata kofa da na bai wadda wannan kofar kana so a taimaka a siyar da dukiya ta wannan kofar face sai da na sa dukiya na abun na toshe kuma na yi mai don kai kada ka rafta Allah sai ce ƙarya ne walakin ka fa'alta liyuka jawa ka yi don a ce ku ne masu kyauta masu makon jama'a iya abin da ya sa kai ke fakatkin kuma an faɗa alhaji wani ko nan wani ba ya taimako ba ya taimako dama ka yi don a faɗa Allah sai ce to an faɗa ya wuce ai malam kai kai ma ba don Allah ba an sha da ke wallahi gwanda ka cika yanka idan kai ba don Allah ba bayan kudinka ya tafi a banza kuma masifa za ta biyo baya kuma Allah zai yi kushi da kai ba gwanda ka karike kayanka ba fakarci sun ma'unar bihi fasiba ala wacce hatta ulke fi shi ma a tashi waɗannan mutane uku da su ake buɗe misali shi ya sa duk abin da za ka yi duk abin da za ka yi ka yi don Allah ka yi karka yadda shi ɗan yayi yi wasa da ya yi wasa da aikar ya yadda shi ɗan yayi yi wasa da aikin ina tuna tsara waɗansu ‘yan uwa suna da lokacin da ake shan ruwa waɗansu suka kawo irin shinkafa a kai kawo irin haka da ba duka ba akwai ayyukan alkhairin da waɗansu sukan ce a yi wata in saboda ba su nan idan aka yi aikin sai a ɗauka a tura musu saboda su ga an musu aiki. amma a zo ana rabawa mutane abu ana ɗaukar mutane haka kawai wani ya yana bude wayan ya ga baban sa yana yana karban ya yayi kyau eh, kuma wallahi da faruka <laughs> to me da ka gani a ciki me za ka gani a ciki me za ka gani a ciki ana raba wa mutane shinkafa ana daukan su me da ka gani in an daukan me da ka gani me da ka gani in an daukan me za ka gani in an daukan Allah ya ce wa gurfiyat kullu nafsin ma amilat za a cika ma kowace rai abinda ta aikata wa huwa wa huwa a'lamu bima yaf'alun Allah shine mafi sanin abinda suke aikatawa jama'a wannan shine takaitaccen abinda zai faru a wajen hisabi Allah ya sa namu ya zan hisabin nasira Allah ya sa ya zan hisabin nasira Allah ya sa ya zan hisabin nasira to sai gobe Allah ya kai mu sai mu dora subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha shirka ba